sai ranar na ya zo da cingom guda biyu a hannun shi to ina cin cingom din nan gaba ɗaya sai na ji wani iri haka a jikina kawai sai ya janyo ni jikin shi sai kawai ya ce mun wai shi in biya shi cingom din shi sai nake ce mishi kamar yato zan biya ka cingom ɗinka to muna haka da shi har dai ya zo ya kwanta da ni a rana ce mishi kaji kaji an ce wai ciki ne da ni sai ce ciki ne da ke sai na ce waya za da kai abu sau ɗaya waya ce mutum ya ce ciki ne da shi sai ce to shi kenan kawai in komar da yarinyar sai na ce mishi kamar ya in komar da ita wai e ko in kashe ta jama'a assalamu alaikum a yau za mu ɗan jingine na wani ɗan lokaci batun da muka faro makonni uku da suka shige na ayuba a lamsin wanda ya samu matsaloli masu yawa na rashin lafiya a sanadin magungunan da wani likita a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri ya bashi. Muna jira mu ji ko asibitin zai mai da martani a yayin da wani masanin daban a yanzu haka yake duba shi Ayuba a Lamsin bayan da ya ji labarin abin da ya same shi cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Yau za mu taɓa wani batu ne mai tayar da hankali wanda ya faru a garin Gwarzo a jihar Kano. na wani wanda ake zargin ya ba wata budurwarsa cingam wanda ke ɗauke da wani magani a jiki ya yi lalata da ita ba tare da sauranta ba har ta sami ciki ya ba ta magunguna har sau biyu kan ta zubar da wannan ciki cikin bai zuba ba bayan da ta haihu kuma sai ya nemi da ta kashe ɗiyar da ta haifa ɗin ita kuma ta ce ba za ta yi ba da abu ya nemi fitowa sai tura wasu abokansa da suka yi ta bayyana cewar watakila ma dai ba ɗiyarsa ba ce aka yi ta kai da kawowa har zuwa ga 'yan hisba daga bisani aka shiga kotu shi wanda ake zargi ya yi amfani da cingam ya yi ma wannan yarinya mai suna aisha abdullahi muhammad fyaɗe har ta yi ciki sunansa sagir lawal yana da wani aboki mai suna abubakar rawul wanda aka ce ko kuma ya yi ta gabatar da kansa ga ita aisha da waɗanda suka santa a zaman ƙani ga gwamnan jihar Kano na yanzu. Masu sauraron mu ku biyo mu, ku ji bayani daga bakin Aisha na yadda wannan abu ya samo asali. Sunana Aisha Abdullahi Muhammad. muna zuwa gwarzo ne da yake akwantin mu a gwarzo sannan kuma akwai kamar family ɗinmu muna da su a gwarzo to idan haka muna zuwa hutu idan muka yi hutu a makaranta mukan je wurin to muna zuwa sai muka haɗu da wani a can gwarzo ana ce mishi sagir lawan shi akwai wani kanin gwamna ana ce mai abubakar rawul abokin shi sagir din ne suna zuwa tare to sai ranar nan da ya zo shi sagir din kullum dai zai zo mai hira kullum zai zo mai hira ya tafi sai ranar ne ki ne eh saurayi na ne sai ranar ne ya zo da cingom guda biyu a hannun shi sai ya buɗe ya ce gashi shi ko da yaushe yana da yawan son cin cungom ne shi ne ya ce bari ya taho min da shi ne masu ya karba sai dai ya ce gashi ya miƙo min irin a zuwan ya buɗe min to ban sani ba ya buɗe bai buɗe ba ni dai ya miƙo min to sai na ansa to ina cin cungom din nan gaba ɗaya sai na ji wani iri haka a jikina shi kuma ina gama cikin ci sai ta sai eh sai kawai ya ce mun wai shi biya shi cungom din shi sai nake ce mishi kamar ya tu zan biya ka cungom ɗinka kawai sai ya janyo ni jikin shi ni kuma gaba ɗaya ba na jin ma wani ƙarfi a jikina a sannan to muna haka da shi har dai ya zo ya kwanta da ni a rana sai na tashi na ce na yi wani na ce ni gida zan shiga yana ta mun ma magana kawai sai na wuce cikin gidan na je da na je na zauna to ba daɗe ba haka da faruwa hakan sai kawai na ji don ni ban san ciki ba ban san wani ba sai na ji ana ta magana wai ciki ne da ni bayan watanni kenan eh sai aka dinga cewa ciki ne da ni sai wata yar uwata ta zo ta same ni ana ce mata nafisa sai na ce mata ciki sai ta ce me sai na ce ni gaskiya ban da ciki da ya zo sai nake gaya mishi to ranar sai ya zo na kira shi a waya da ya zo sai na ce mishi kaji kaji an ce wai ciki ne da ni sai ya ce ciki ne da ke sai na ce waya za da kai abu sau ɗaya waya ce mutum ya ce ciki ne da shi sai na ce to gashi dai ni dai na ji ana faɗa sai ya ce to watan ki nawa baki ga al'adanki ba sai na gaya mishi na ce wata ɗaya duk da wannan wanda ake ciki biyu sai ce to bari ya kawo mu magani sai ya kawo mu magani mm, to amma kafin lokacin lokacin da ya kwanta da ke baki ihu ko kuma ki gaya ma waɗansu waɗanda kuke tare da su batun da dai iyayenki ba sa wurin a'a ni ba wanda na gaya saboda a sannan gaba ɗaya kaina ya yi min wani iri ne sai na gaya mishi shine ya ce to bari zai kawo mun magani cikin zai zube sai ya kawo min magani da daddare ce in sha zuwa safiya to da na sha sai jini ya fara zuwa sai ya tsaya sai da ya kira ni a waya sai na ce mishi jini ya fara zuwa amma ya tsaya sai suka zo da wani likita shi ma dai a gurzan yake wani likita ne ya zo ya tattambaye ni ya nake jin jiki na duk na farfada mishi sai shi ma ya ɗauko magani ya ce zai aiko shi da magani ya bani sai ya ba da maganin aka kawo to da na sha sai kawai nake yin masturation ina kamar yadda nake ya zo ya tafi haka mm, eh sai na zaton ko cikin ya zube dan da muke magana ma da ita nafisan take cewa ana cewa ciki ne da ke ce ni ba ciki bane tun da kin ga ina yin masturation sai ta ce to to dama ina zuwa an san magani aljanu haka sai ni dai na ga na yana ta girma kuma na ji ya min wani iri irin bana jin daɗin shi sai na ce to ni me yake damuna sai da na je gume maganin nake faɗa mishi na ce ni na sai na ji yana min nauyi bana jin daɗin shi kuma gashi ya yi ƙato har ana cewa ma wai ciki ne da ni sai ya ce to ciki kuma sai ya ce eh. sai na gaggaya mishi dai abin da ya faru tsakanina da wannan ɗan a baya sai ya ce to ga magani ko ma menene a cikin zai wannan zai fito sai na ce to na gode ina shan maganin sai ciki na ya fara ciwo ni kuma sai na tafi gidan mai maganin da na je gidan ba ma kowa don baya nan sai matan shi haka da irin makwabtansu nan dai na yi ta wannan ciki na na ciwo a gidan shi na haihu sai da na haihu ya je ya samu mai garin garinsu ya gaya mishi sai ya ce to shikenan tun da lafiyan ta kalau sai ta tafi gida washe gari sai suka sa ni a mota na taho gida to na taho nan ma nan gwarzo wurin antina to na to sai nan ma na ji cikina ya kama ciwo sai muka je asibiti na ce mai motan ya kai na asibiti da muka je asibitin to a asibitin sai na haɗu da wata 'yar mai asibitin nan dai na gaggaya mata abin da yake faruwa ta babbani magunguna ta allura sai ta ce ina da numban shi sai na ce mata e sai ta ce tunga gashi sai na ɗauko mata layi na sai ta sa a wayanta sai ta ga numban sai ta danna ta ce kawai in kira shi in ce mai na haihu tana kiran sai yana ɗagawa sai na ce mishi aisha ne na haihu sai caye kamar yakin haihu sai na ce e cikin da ka ban magani ka ce zai zube bai zube ba gashi na haihu sai ya ce shi fa baya son wasa sai ta ce ce mishi ba wasa nake ba ga ma yarinyar muna asibiti sai na gaya mishi sai ce to in ziya nake ganin za a yi sai ta ce ce mai ni duk abin da ya ce tun da ni ban san ya za a yi ba gashi a gida ba wanda ya sani sai ce to kenan kawai in komar da yarinyar sai na ce mishi kamar ya in komar da ita wai eh ko in kashe ta mm. sai na ce ni gaskiya ba zan iya ba sai ta likitan ta ce ki ce za ki je asibiti kina asibiti ne wurin wata wacce kika sani haka kuna mutunci sai na gaya mishi sai cewa in ce likitan ta yi mata allura ta mutu da ya faɗa min haka sai ya eh, bai zo wurin ba shi yana gwarza sani sai na gaya sai na ce mishi ya za a yi in gaya mata haka ka san fa wannan bombay case ne gwanda kawai ka gaya min yadda za a yi sai likitan ta ce to ki ce masa idan aka kashe yarinyar ne za a yi kenan sai na gaya mishi sai caye wai sai kawai in dawo tun da ba wanda ya sani sai mu yi aure sai ta ce na ce mishi to sai ce an ba zan iya kashe ta ba kawai idan na taho in yarda ita a hanya sai likitan ta ce to shi kenan in ce mishi to gobe zan zo gwarza sai mu haɗu na gaya mishi haka sai ce to idan na zo gwarza in kira shi da muka shirya to na je gidan kawuna nan manumfashi sai suka ɗauko ni suka kawo ni nan gwarzan gidan antinmu da muka zo gwarzan sai muka kira shi da muka kira shi a wayan ita nafisa sai ya daga sai ya ce ya magana mu sai na ce eh ka zo gani a gurzon sai ce ni da waye sai na ce ni kadai sai kuma na zo sai ita nafisa ta ce in ce ni da ita ne sai na ce ni da nafisa ne sai ta shi yanzu yana makaranta yana da exam ne amma idan ya dawo zai zo bari ya turo abokin shi sai na ce to da nafisa ta tambayar na gaya mata abin da ya ce mu sai ta yi ta masifa ta anshi shi wayan ta ce mishi ai wannan ba kes ɗin abokin shi ba ne nashi ne shi ne zai zo da kanshi aisha ta ce sagir lawal ya tura abubakar rawul domin ya je ya ga yarinyar da idanunsa za mu ji abubuwan da suka faru daga nan a shirinmu na gaba a huta lafiya.